واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها المسلمون قدم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فبنى المسجد وأقام الصلاة ولم يكن هذا الأذان بل كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون في المسجد فاهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة واهتم لهمه المسلمون وتشاوروا فقال بعضهم ننصب راية عند حضور الصلاة فإذا رآها المسلمون آذن بعضهم بعضا بالصلاة فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل, تو بل, بل, بل نوروا نارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك للمجوس وذكر بعضهم البوق فلم يعجبهن فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو من أمر اليهود وذكر بعضهم الناقوس فقال صلى الله عليه وسلم هو من عمل النصارى إنه الحرص على تميز هذه الأمة في شعائرها ومظاهرها قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو من الصحابة فانصرفت إلى أهلي وأنا مهموم لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بي من الليل طائف وأنا نائم وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منه قال عبد الله بن زيد فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر إذاره ويقول فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عباد الله كان هذا بدأ الأذان وكان بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنون رفعوا ذكر الله فرفع الله ذكرهم منهم بلال بن أبي رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة رضي الله عنهم ورضي عنهم فهؤلاء مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي رسول الله عنهم وأحبهم المسلمون أيها المسلمون كلمات الأذان إعلان بتوحيد الله وتكبيره وتكبيره وتهليله والشهادة بوحدانيته وبالرسالة ودعوة للصلاة ودعوة للفلاح كلمات الأذان يغسل تغسل درن النفوس في كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درن النفوس شيء بعد ذلك كلمات الأذان تشتاق إليها الأفئدة وتطمئن إليها الأرواح وتتهادى إلى الأسماع معلنة أنه لا إله إلا الله معلنة أنه لا معلنة أنه لا إله إلا الله وأنه لا أكبر من الله كلمات الأذان تهتف أيها المؤمنون إن كنت في, في الساعات التي مضت فاجتهد للساعات التي تتلو وإن كنت أخطأت فكثر وامح ساعة بعد ساعة فالعمل يغير العمل ودقيقة باقية في العمر هي أمل كبير في رحمة الله بين ساعات وساعات من اليوم يعرض كل مؤمن يعرض كل يعرض كل مؤمن كل مؤمن حسابه في كل بين ساعة وبين ساعات وساعات من اليوم يعرض كل مؤمن حسابه فيقوم بين يدي الله ويرفعه إليه وكيف يكون من لا يزال ينتظر طول عمره فيما بين ساعات وساعات النداء الله أكبر بين الوقت والوقت من النهار والليل تدق ساعة تدق ساعة ساعة الإسلام بهذا الرنين الله أكبر الله أكبر بين الوقت والوقت من النهار والليل تدوى كلمة الروح الله أكبر الله أكبر ويجيبها الناس الله أكبر ليعتاد المؤمنون كيف ينقادون إلى الخير بسهولة وكيف يحققون في الإنسانية معنى, معنى اجتماع أهل البيت الواحد فتكون الإجابة إلى كل نداء خير خي إلى كل نداء خير مغروسة في طبيعتهم بغير إكراه كلمات الأذان اختارها الله لهذه الأمة واصطفاها بها فلله الحمد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولها من بعده أيها المسلمون وكم تفوت الفضائل العظيمة من يسمع المؤذن ولا يجيب النداء ولا يردد كلمات الأذان روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وروى مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة فهذه أيها المسلمون أربع سنن وأربع فضائل السنة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين والثانية الرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا الثالثة الصلاة على النبي والرابعة سؤال الله الوسيلة له وأما الفضائل الأربع فالأولى وجبت له الجنة والثانية البراءة من النار والثالثة غفر له ذنبه والرابعة حلت له الشفاعة وخامسة أيضا وهي أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا بأذانهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى وروى أهل السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه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 الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن على نهجه اقتفى وبعد Our today's topic is going to touch a very important segment in which the concept of Islam is boldly signified That is the words of Adhan, calling to prayer. When the Prophet sallallahu wa sallam was in Mecca, the number of Muslims were, was very few. They are not up to the level of calling people to prayer. They were even assembling in a specific place in order to convey a congregational prayer like the houses of some of his companions like Arqam ibn Abi Arqam and some other companions. But when he migrated to Medina, the number of Muslims started to be increasing. It was increasing to the extent that Prophet sallallahu alaihi wasallam required a sign to be calling people with it to prayer. So Prophet sallallahu was very disturbed and was very concerned about the, the, the words that they are going to be using in order to call the Muslims to prayer. So then he called his companions for advice. Who will advise me? Who will give us a sign or a symbol, symbol that we will be calling ourselves into to prayer? So then they started to discuss. So when they were discussing, they brought a lot of suggestions that we are going to be using either horns or we will be using the fire, we will be kindling the fire when it is time for prayer or we will be ringing the bells. But Prophet ﷺ rejected all this. He was so concerned about the identity of Muslims. Prophet ﷺ didn't want it to be like other religions like Jews they use horn and Christian they use bells and Al-Majus that is idolaters the fire worshippers they use fire they kindle fire to call their people into prayer so one companion called Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi one of the famous companions after he came back he had a dream that somebody wearing a green garment was walking around. Then he saw a, a horn in his hand and he asked him, please, can you sell this horn uh, to me? He said, what are you going to be doing with it? He said, because Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted us to bring him an advice for what he would be calling people to prayer. And the horn was brought as an uh, as, a, as a suggestion, as an advice. He said, so should I teach you something better than, than, than a horn so that you'll be using it to call people into prayer? Abdullah ibn Zayd ibn Abdurrahman answered, yes. Then he said, whenever you are to call people to prayer, say Allahu Akbar, Allahu Akbar. He then taught him the words of Adhan that we use these days. And then after he woke up, he came to the Prophet ﷺ and he narrated what he had, uh, the dream he had. Then Prophet ﷺ admitted it and stamped on it and commanded him to, to go and teach Bilal. That is the servant, the freed servant, the emancipated servant of Abu Bakr radiallahu anhu, so as to be calling people with these beautiful words. This beautiful word has have a very great uh, uh, uh, uh they have a great um, uh, virtues. And Prophet sallallahu alayhi wasallam told us a lot, of, a lot about it. This is what we are going to summarize in the Hausa version of the khutbah. ‘Yan kuwa kamar yadda muka faɗa a taƙaice lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallama yake makka adadin musulmai bai kai na a dinga taruwa da yawa domin kiran mutane zuwa sallah ba amma lokacin da ya hijira zuwa madina sai zanto bayan an samu adadi ya karu adadin har ta kai dole sai an buƙaci idan lokacin sallah ya yi kamata a yi to manzala su masu ya shiga cikin damuwa sai ya tara sahabbansa ya ce a bani shawara ya kuke ganin za a yi me ya kamata ne to sai ake ta kawo shawarwari suka ce mu dinga sanya tuta lokacin sallah ya yi duk wanda ya hango tuta daga gidansa to lokacin sallah ya yi sai aka ce a'a wannan ba shawara ba ce to ya za a yi aka ce to a samo kaho a dinga hurawa lokacin da lokacin sallah ya yi to duk wanda ya ji an hura kaho zai taho mazala ya ce to ai wannan yahudawa ne suke yin haka to ya za a yi aka ce to abinda za a dinga kada kararrawa idan an kada kararrawa duk wanda ya ji kararrawa sai ya taho mazala ya ce to ai kiristoci ne suke yin haka aka ce to a dinga kunna wuta mana da zarar lokacin sallah ya sai a hura wuta in ta tashi sama duk wanda ya ga wuta ta tashi sama to ya san lokacin sallah ya yi annabi sallallahu ya ce wannan maguzawa ne suke yin haka to ya kamata a yi sai aka tashi daga wajen ba shawara ba a samu shawara cikakkiya ba abin da sa manzala sama ke tarjantin din wannan saboda manzala so sallama yana damuwa da musulmi a ko ina yake zanto yana da abin sana sa daban identity alhuwiyyar islamiyya at-tamayyuz dole ne a samu wani abu da zai bambance ka da wanda ba musulmi ba a ko ina a aqida a tarbiyya da dabi'u a halaye a magana a aikace aikace a mu'amala a komai dole sai an samu abin da zai bambance musulmi da wanda ba musulmi ba to manzala sama da ya guje wannan an koma gida kenan sai Abdullahi ibn Zaid ibn Abd Rabbih ɗaya daga cikin sabansa sai ya bacci sai ya mafarki ya ga wani mutum da korayen kaya yana tafiya to kuma sai ya ga kaho a hannunsa to saboda sahabbai in dai manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi magana hankalin sai yana kan magana ihtammu bi hammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun damu saboda damuwar manzo Allah sallallahu alaihi sai ya sa hayye mafarki sai ya ce masa kai bawan Allah a tabi'un naqus ko za ka siya min da wannan kafan sai ce me kuma za ka yi da kafo sai ce muna so mu samu abin da za mu dinga kiran mutane alamar cewa lokacin sallah ya yi sai ce to ko in koya maka kalmomin da za ku dinga amfani da su lokacin sallah wanda sun fi kaho sai ce to bismillah sai ce in lokacin sallah ya yi ku ce Allahu akbar Allahu akbar biyu kenan Allahu akbar Allahu akbar hudu kenan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shida kenan ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah takwas kenan حي على الصلاة حي على الصلاة قوما حي على الفلاح حي على الفلاح قوم akbar الله أكبر الله أكبر قوم شاهدوا لا إله إلا الله جملولي قوم شاهد يرأتكي yace idan kuma za ku tada sallah sai ku ce Allahu akbar Allahu akbar biyu kenan ashhadu an la ilaha illallah uku ashhadu anna muhammadar rasulullah hudu hayya ala salat biyar hayya ala falah shida Allahu akbar qad eh, qamatis salah bakwai qad qamatis salah takwas Allahu akbar Allahu akbar goma la ilaha illallah goma sha daya yana tashi sai ya garzaya wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kaji kaji abin da na gani zala sama da yaji sai ya munna sai ya ce ha la ru'ya haqqin insha Allah wannan mafarkin gaske ne dan haka yanzu za mu amfani da wannan kalmomin da ka gani amma je ka samu Bilal bawan sayyidina Abubakar da ya yanta shi ka koya masa su ya dinga kira da su kiran sallah da su domin ya fi ka daɗin murya da sauki dan uwa wannan shine kiran sallah kuma shine asalin kiran sallah a shekara ta biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana Madina wanda darajar kiran sallah ta sa manzo Allah sallallahu alaihi har yana da ladanansa na musamman yana da Bilal ibn Abi Rabah yana da Abdullah ko Amru ibn Ummi Maktum duka sunansa ne Amru kuma ana ce mai Abdullah saboda makaho ne babarsa ita ake cewa Ummi Maktum babar makaho to sai a ce masa ibn Ummi Maktum sannan kuma yana da abu mahzura wanda shine sa'adin al-qurat shi ma yana wa manzala suma kiran sallah a quba lokacin da bilal ya rasu ya bar maka kuma sai na umar ya yi transparent ɗinsa ya ɗauko shaida da shi maka wayannan malamai kuma ladanai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sun yi daraja sun yi suna ba wai dan sun fi kowa kyau ba ko sun fi kowa hadda alkur'ani saboda abin da suke yi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke fito da ma'anar musulunci baro-baro wanda idan babu su da babu kiran sallah to da ba lalle ne a tantance in za a kai farmaki gari farmaki na shari'a a gane cewa gari kaza musulmai bane ko kuma ba musulmai bane yan uwa kalmomin kiran sallah kalmomi ne da suke kullun so biyar suna wanke mana dattin da ke cikin zuciyarmu suna koran mana damuwa da bakin ciki su ne lokacin da mumini ya ji yake tashi kai tsaye sauri ya taho zuwa bautawa Allah subhanahu ta'ala tsakanin lokaci zuwa lokaci ake ƙara buga ƙararrawar musulunci don a ƙara ƙwanƙwasa zuciyarka a gaya maka cewa kai fa musulmi ne kuma ana so duk lokacin da ka ji kai kuma ka amsa yan uwa kiran sallah na da matukar falala falalarsa ba za ta lissafi ba daga ciki ya tabbata a hadisin Abdullahi a hadisin Sayyidina Umar Allah ya kare yadda a gare shi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito wanda Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ku faɗa ku faɗa irin haka in ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kuma ku faɗa in ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ku maimaita su biyu in ya ce hayya ala salah hayya ala salah ku ce la hawla wala quwwata illa billah in yace hayya alal fala hayya alal fala ku ce la hawla wala quwwata illa billah in yace Allahu akbar Allahu akbar sai mu kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar in yace la ilaha illa Allah kuma sai ku ce la ilaha illa Allah manzo Allah sama yace duk wanda ya faɗi haka to an yi rijista an masa rijista a cikin yan aljanna zai shiga aljanna sannan ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim na abu sa'idin al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ji mai kiran sallah ya kiran sallah to ku dinga bin sa ku maimaita irin abin da ya faɗa imam muslim ya rawaito daga anas dan malik Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sallama wata rana ya ji wani mutum yana kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ya ce to wannan yana kan addinin da Allah ya halicce shi mana alama ce ta cewa in dai ji mutum yana kiran sallah to kai tsaye yana kan fitra yana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah manzo Allah sallallahu ya ji shi yana faɗa yana yana yana yana yana maimaitawa sai manzo Allah sallallahu ce kharajta minan nar to yanzu an goge sunanka daga cikin yan wuta kuma wannan ba wai ga wannan bawan Allah kadai ba ga duk wanda ya bi sahun sai kiran sallah hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Anas dan Malik daga Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa duk wanda lokacin da ya ji kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illallah bayan an gama wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dina da ka faɗi haka to ghufirat lahu dhanbu ghufira lahu dhanbu duk laifinka Allah ya yafe ma kaga a rana ɗaya kana da hanyoyin shiga aljanna da yawa kuma kana da hanyoyin da za a gafarta maka da an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah in ya gama sai ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma Allah ubangijin wannan kiran sallah da aka yi a cike was salatil qa'ima kuma wanda ake wa wannan sallah da za a tsayar ati muhammadan alwasilata wal fadila Allah ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin wasila da fadila na aljanna wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta kuma ka bashi wannan matsayin na yabo na isa na kasaitar da kai masa alkawarin cewa a sa'an ya saka rabbuka makaman mahmuda a ruwayar bai haƙi sai ya ƙara da faɗin sa in naka la tukulful mi'ad dan mun san baka saba alkawari la ce to duk wanda ya faɗi haka na yayi subscribing a cikin waɗanda za a ceta shi ma ceto na ya faɗa kansa yan uwa kenan akwai sunnoni guda hudu sunna ta farko in mai kiran sallah kiran sallah kai irin yadda yayi sunna ta biyu kuma lallai a cikin zuciyarka kuma ka faɗa da baki cewa ka yarda da Allah ka yarda da manzo Allah sunna kuma ka yarda da musulunci kullun sai ka maimaita so biyar raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula kamar da imamun nawawi ya hade su a cikin adhkar na uku kuma ka salati ga annabi sallama na hudu kuma ka roƙa wa manzo Allah wasila in kai haka abu biyar ne za su faru akan ka. na ɗaya kana cikin yan aljanna a ranar na biyu ka fita daga wuta za a goge sunanka daga wuta na uku za a gafarta ma zunubanka gaba daya na hudu kuma kana cikin wanda Allah zai ceta na biyar kuma duk addu'ar da kai a wannan lokacin Allah zai karba kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito a hadisin Abdullahi dan Amru dan As Allah ya kare yadda a gare shi haka zalika ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik manzo Allah sallama yake cewa wanda ashabu sunan suka rawaito duk abin da ka roƙa tsakanin kiran sallah da iqama bayan an kiran sallah kan ai iqama to wannan addu'ar taka Allah ba zai wurgar da ita ba Allah zai karba shi yasa ƴan uwa Allah subhanahu wataala ya ce wa man ahsanu qawlan ga yamin wanda maganarsa ta fi kyau mimman da ila Allah wacce tafi wanda ya kira mutane su zo su bauta wa Allah wa amina salihan kuma ya shigo ya aiki nagari aka yi sallah da shi wa qala har a cikin kiran sallar sa su make cewa innani minal muslimina ni musulmi ne ashhadu an la ilaha allah ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadan ashhadu anna muhammadan akwai wanda yafi wannan kyan magana ya zo a cikin hadisin muslim cewa wato wannan ta sauka ne akan masu kiran sallah nazalat fil mu'adhdhinin suna ciki ma'ana suna cikin wa'anda Allah subhanahu wataala ya fifita maganarsu su shi yasa ma Allah manzala sallama ya gaya mana kamar da ke cikin hadisin muslim cewa ranar alkiyama sanda gumi zai lullube mutane to masu kiran sallah sun fi kowa tsahon wuya malamai suka ce abin da ake nufi su su yanayin daban ne ranar alkiyama suna cikin yanayi na kasaita shi yasa ya kamata a ce musulmai su ba da sadakar kansu sadaukar da kansu wajen rungumar kiran sallah da yin kiran sallah wanda ya zan magabata na gari sai na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa wallahi da ba dan ayyuka sun yawa na halifanci ba da zai yi ina halifa kuma ina limanci ina kiran sallah da na yi haka ya ce tsoron maza su mana cewa da a ce mutane sun san irin alherin da ke cikin kiran sallah to kuma ya zanto ma a ce ba wanda zai kiran sallah sai an zo an yi ƙuri'a an yi zaɓe an tabbatar da mai kiran sallah to da mutane sun shiga takara wannan ita ce takarar da ya kamata a ga ana rigingeniya wajen shiga don haka wannan malamai suka tabbatar da cewa falalar kiran sallah tana da matukar yawa abu yana biyu wa ƙasa yake cewa ni wallahi Allah ya bani damar in dinga yin kiran sallah a ce yau bana na samu damar ni ne ladanin masallaci a shekara gwanda in samu wannan akan in samu dama in biya hajji in tafi kai shi ya fi da a ce yau an yi selected din masu jihadi haddani a ciki gwanda abin da in kiran sallah saboda ya san cewa ladan da ke cikin kiran sallah baya kasa da ladan wayancan abubuwa a ƙarshe yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karrama ya kuma girmama al'amarin masu kiran sallah yasa ya zama wajibi mu kiyaye matsayin kiran sallah da kuma darajar kiran sallah cikin sunnar kiran sallah ana son mutum ya dinga daga sautinsa ba a so mutum mai kiran sallah ya dinga rowar sauti sai dai idan akwai matsala ta cewa a wajen akwai mutanen da kuke zaune da su wanda akwai yarjejeniyar cewa ba za ku daga sautin ku ku dame su ba saboda in sun dauki kiran sallah da ma'anar damu amma ana so mai kiran sallah ya dinga ɗaukaka sa kuma ana so ya dinga rerawa domin mazala sama ya so bilal ya kiran sallah ba shi ya mafarkin ba amma ya ce saboda ya fi daɗin murya da haka idan ka san baka da daɗin murya ka yi haƙuri ka ja gefe wanda ya fi ka daɗin murya izo idin ga yin kiran sallah sa'an nan kuma an fi son ladani ya yi kiran sallah a kyauta ba sai an biya shi ba sai dai in yanayin rayuwa ya buƙatar da shi zuwa karɓa abin da ake bayarwa na mutuntawa ba wai na biyan lada ba haka zalika kuma ya zama wajibi duk wanda ya yarda da Allah ya yarda da Manzala sallama ya mutunta ladani kuma ya mutunta kiran sallah domin mutunta su yana ɗaya daga cikin mutunta sha'airullah da kyautata musu a gefe guda ya zanto ba ana kyautata musu ne muƙabin abin da suke na kiran sallah ba a ce an biya su lada wannan shine a takaice fallon kiran sallah da kuma yadda ya kamata kiran sallah ya kasance da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ɗaukaka addinin musulunci ta hanyar tsare dukkan abubuwan da Allah ya umarni Allah ya karɓi ibadun mu baki ɗaya Allah ubangiji ya taimaki musulunci da musulmai dukkan masu neman musulunci da wani sharri ko wata musiba Allah ka shagalar da su da kansu masu shiryuwa a ciki Allah ya shirye su wanda ba za su shirye ba Allah ubangiji ya mana maganin su Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da tsaro a cikin kasar mu Allah ya kyautata ya kuma gyara shugabannin mu Allah ya sanya adalci a cikin zukatan su Allah ubangiji ya sanya ya ba su masu ba su shawara nagari Allah ya tsare su ga buran fadawa cikin zalunci shugaban kasar mu da ya tafiya domin neman magani muna roƙon Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya dawo da shi ya bashi ikon yin abin da zai fidda musulmai kunya Allah ya bashi ikon tsaye da adalci Allah ya bashi dukan tsaye da adalci Allah ya tabbatar mana da adalci a cikin kasar mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'aliyyal jalil yadhkurkum washkuruhu ala على wa ni'am ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون